Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na sare Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 30 ga watan Oktoba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. ma'aikatar tsaron rasha ta ce moscow ta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar fitar da alkama da majalisar ɗinkin duniya ta kulla wanda ya ba da damar fitar da alkama fiye da tan miliyan tara daga ukraine lamarin da ya ka saukin farashin abinci a duniya fadar kremlin ta ce ba za ta sake ba da tabbacin tsaron jiragen dakon kaya da ke aiki cikin shirin da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta ba inda ta bayyana dalilinta na ficewa da wani harin da ake zargin jiragen yakin ukraine ne suka kai kan jiragen ruwan rasha a tekun black sea waɗanda suka makale a gabar kirimiya da rasha ta mamaye rasha ta ce an kai harin ne da sanyin safiyar jiya asabar ukraine da ta musanta harin sanarwar ta rasha ta zo ne kwana guda bayan da shugaban majalisar ɗinkin duniya a tony guterres ya buƙaci rasha da ukraine da sabunta yarjejeniyar fitar da alkama daga ukraine jami'an 'yan sanda da kamfanin dillancin labari na ƙasar somaliya sun sanar da cewa wasu mamai biyu sun fashe a ma'aikatar ilimi a magadishu babban birnin ƙasar sun yi sanadiyar mutuwar mutane tare da jikkata wasu ba a dai san ko suwa yake da alhakin kai hare-haren ba amma ƙungiyar alshabab takan kai hare-haren mai da bindigogi a magadishu da sauran wurare kyaftin ɗin 'yan sanda nur fara ya ce wasu mamai biyu ne suka tashi a jikin bangon ma'aikatar Fashewar farko ta faru ne a ma'aikatar, sannan kuma fashewa ta biyu ta faru ne a lokacin da motocin ɗaukar marasa lafiya suka isa wurin, ko mutane suka tare don taimaka waɗanda abin ya shafa, kamar yadda fara ya shaida kamfanin lancin labarai na Reuters. Wani ɗan sanda da ke gadin ma'aikatar wanda ya bayyana sunansa da Hassan ya shaida kamfanin lancin labarai na Reuters cewa ya ga akalla garawaki goma sha biyu da kuma wasu fiye da ashirin da suka jikkata. An naɗa sabon sarkin Zulu a hukumance a matsayin shugaban masarautar gargajiya mafi tasiri a Afirka ta kudu. A wani gagarumin biki da ya samu halartar dubin ta jama'a a jiya Asabar. Shugaban ƙasar Sirir Mafosa a hukumance ya mika takardar shaidar amincewa da sabon sarkin Mr Zulu Zulu mai shekaru 48 a birnin Daban da ke gabar teku. Sarkinmu A hukumance shine kaɗai sarkin masarautar Zulu in ji Ramaphosa da babban murya a wani filin wasan ƙwallon ƙafa mai ɗaukar mutane dubu tamanin da biyar. Sarkin ya sha alwashin inganta zaman lafiya da tsaro, zai kuma zama mai kuzari wajen samar da ci gaba. Naɗin sarautar sarkin ga masarauta mafi arziki a ƙasar ya zo ne bayan da aka shafa shekara guda ana takun saƙa akan gadon masarautar da ya kai ga kotunan shari'a. Sarki Miss Zulu ya gaji mahaifinsa Gadwell Zulfini wanda ya mutu a watan Maris ɗin shekarar 2021 bayan shafa sama shekaru hamsin a karagar mulki. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran ya gargaɗi masu zanga-zanga cewa Jiya Asabar za ta kasance ranar su ta ƙarshe ta fitowa kan tituna a daidai lokacin da jami'an tsaro za su ƙara ƙaimi wajen murƙushe shan hankula a faɗin ƙasar. Iran da ta fuskanci zanga-zanga tun bayan mutuwar wata 'yar kurdawa mai shekaru ashirin da biyu da ake kira Mahasa Amini a hannun jami'an 'yan sanda a watan da ya gabata. Wanda ya kasance ɗaya daga cikin ƙalubale mafi girma ga shugabancin malaman tun bayan juyin juya halin ɗari tara da da saba'in tara. kada ku fito kan tituna yau ce rana ta ƙarshe ta tarzoma in ji kwamandan dakarun tsaron hussein salami Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. sake shigowa zauren VOA. Yau ma dai muna ƙasar Ghana kuma za mu saurari marafan sarkin Hausawa na Greater Accra inda ya jawabi akan harshen Hausa na mutanen Ghana. Bismillah marafan sarkin Hausawa. Salamu alaikum. Honorable ai maganganu da yawa. an faffade abu da yawa amma abu guda ne ba fadi ba hausan da muke hausa hausa hausa hausan da muke yi gana nan duniya duka ba inda ake yi shi gana ko ina ka je ka bude bakin ka ce kai dan gane ne ko ba haka ba ko ina ka je amma ka zo gana sha ce ba hausa kuma hausan mun ga nan kawai muke yi within the confinement of Ghana don ka je outside Ghana kana magana ba su understanding ka ka gane eh amma ka zo shace kai ba bahaushe ba kuma hausan mu kuma mu muke da shi mu nan mu gana mu kawai don nan kawai wani zai ce ma wai ya dock off ya kora sunana abba jibrin abdulhamid dan da kuma to tambayar da na so na yi da farko ina jin ranka ya daɗe ya dan shiga ciki ya dan bada amsa ta ya warkar da ni wannan to abin da nake so in tambaya shi na farko ni dai yanzu babana a nan gana aka haife shi mahaifiyarsa ma ana aka haife ta haka babata ana aka haife ta mahaifinta ma ana aka haife shi to amma ni an je an haife ni a garin Kano kuma yanzu zama na ya dawo nan kasar Ghana kuma a cikin yarurrukan Ghana a santi ko an karanci ko na abi ko ɗaya bana ji ranar sallah don isa security threat magana zumta ba da ya yi a ranar idi so da maganganun da yake na idan ba an duba ba zai kawo tashin hankali kuma zamanin ka ya kyau saboda lamarin zango kana kokari kar ya zo zuba ma kasa cikin eh, furan da kake yi shi ya kamata a duba wurin nan duba maganan shi nan da kyau a yi magana magana na kenan Salamu alaikum, wan shage ni dai ina zuwa ta Faransa so ina sama ne mm, uh, since kana cikin part of the government current government da ke mu duka kuma golin mu ne muna son garin yayi kyau ba mu duka regardless of wanda ke govern bayan wannan duka batun passport da sauransu i just want us to look at or concentrate kan abin da muke deny come as a state potentials da huge and huge amounts of potentials da ke zango on all aspects The euh, kuma exclusion that ake musu da ba take part neither in the growth or economic aspect of the nation But take part because he an denying the Ghana card for example cikin digital age in the ga you can do nothing with all your qualifications ba ka kai komi because going ina the demand Ghana card uh, as a substitute maybe anti passport so let's look at it from da state side ba mu concerns mu zo ba kamar financial economic and developmental aspect shi mu concentrate ka wannan yankuri uh, yanzu inda muka kai mun riga mun ci lokaci wannan ya bukaci ya magana ya gama sarkin kwashi manya magana an kulosa duk wani abin nan sunana sarki kabiru ni magana na guda biyu ne farkon magana bisa kan wanda dan wana ya yi na biyu kuma bisa kan wanda honorable ya yi mutanenmu wayanda ke bayan gari wayanda ba su gana suke shigowa amma magana na zai je ga sarakai ne da malumma saboda zan ba ko ya zo ba wurin honorable zai sauka ba wurin sarki zai sauka ko malami kuma in yana bukatan wani abu cikin gari gris. sarki zai tambaya wanda ya sauke shi in fulani ne wurin sarkin fulanawa zai sauka in ba moshe ne wurin sarkin musawa zai sauka to nasara kan da malumman mu ta ya su kuma za su su taimaki orabu cire wannan bakin nan cikin su saboda a samu zaman lafiya magana na duka ke yamma assalamu alaikum laji garba ya yi na batun suna sai ne mun nan mu ga mu kan mu gaskiya najeriya suna samun wannan matsala garba sokoto abubakar katsina ka gani wannan abin nan su da kansu yana affecting su in dai ka zo ka kai garba sakoto to in ba sa'a kai ba wurin da ka samu sakotawa ba abin da ka zo nema ga ka citizen ne su kuma sakoto citizen ne amma ka iska ka zo ka tsina ka samu difficult ina tuna akwai wani dan uwanmu da Allah ya taimake shi tarfa mu garin shi nono ya samu jej cikin kasan ga ya zo masarautar mu ya educate mu ya ce mu fita daga wannan sunan nan Abubakar Katsina Usman Kano ka gane ko eh shi sa maganan da Alhaji Garba yana ina da question mark wurin nan mu tsaya mu ma nan mun gane da muka zauna da muka ci mu suka haife mu muna da sani wanda in kai kira daidai ba sai ka je deep ba tarihi da ba takarda kowa wani wuri ya zo gana har da annan ma wani shekaru can da suka je ba kowa kasan gana ba kowa sannan gorko ya zo gorko su ya zo wuce wani yana da aka kama shi nima aka kulle ya ce shi ganiya eh, ne shi ba shi ba ganiya ba ne shi golko man ne ofisan daidai ya fito ya zo ofis kenan ya ce who is that golkos ma ya ce amihi ah, aka ce a bude shi da aka bude shi ce go home straight nan ni manga aka ce wuce na lado aka ce wuce yasa ku bar mu educating kanmu inda muke da abin da ke damu mu maganin abin ya mun ya taimake mu don kamun dora mu wurin abu eh, maganan da mai martaba ya gaya ni suna na ben abdallah banda bandan nan suna ne kuma kabila ne amma kowa ya san kamar bandawa nan suka fito don shi yanzu na je a ofishin passport neman passport banda masayi na ma kowane ne ba abin da mai shi na zai samu wani matsala ba don banda ko a sante a kusa sante kowa da ya san kaman asantawa da nan suka amma a cikin doka suna ba shi aka use a determine wane ne don gana ba don shi ordinarily nan da kayi ya kace kamar ni suna na amadu da kano amadu hakoto ba abin da zai tare ka samun passport amma an kaje wurin ka samu matsala a wannan lokacin nan ba ni wurin ba mai martaba ba lawyer wurin don shi abin da za mu yi mu samu matsala duka mu dunga kiyaye wannan abin shine na biyu kuma batun spellings spellings sunannaki mutane wannan kuma ba wannan aka yi amfani a ce kamar ke dan gane ne ko ke ba dan gane ba ne akwai wanda suke kira suke kiran kansu amadu ama du or ama du or ama dou koya haruna harun muhammad mo muhammad mu muhammadu mamaru dagomba kenan shine fuseni hussein don shi spellings dai a wuri na ba a cikin doka ba wannan ake yin su ba amma in yayi wayansu ba su sani ba ne shi yasa suka yi insist kaman sunan ga french ne to sunan joseph ganiya ne sunan abin ga elizabeth ganiya ne ko aaron ganiya ne to wannan kuma fa shine na biyu kuma eh, wani ya race ishu in ka je wurin ba ba ka dama ka yi magana wannan kuma ba hanyar shi kenan ba za ba ka dama ya kamata ba ka dama ka yi magana amma ka je wurin ba ba ka dama ka yi magana ba kai da cali je wurin director of passport ya musu kamar kana son ka yi petition it's unfortunate ka ba director of passport in ka ba director of passport shi ya san hanyar da zai bi da magana o shi ya sa ma shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa suka kafa wanga eh, abin ga ofisin mu matsalan da kuke yake tare da ku danganin karban passport ku samun passport or renewal of passport in kuna da lokaci ne ku bari mu sani an ya kira mu kan phone ko kuwa an ya kira alhaji halaru da she mu lead me shi mu je da shi wurin director of passport don wannan assurance director of passport ya bani kamar muna da wani matsala dangane karban passport mu bari ya ji insha Allah ya bani wani samari a ofisin shi shi samarin nan za mu yi ta je da complaint mu a wurin shi don shi abin ya kamata duka ya bani assurance wai zai yi muna don shi shine maganan da eh, question da ka tambaya kamar Najeriya an ka haife ka amma iyayenka yan gane ne nan an ka haife su kakanninka nan an ka haife su in ka duba cikin tarihinka all things being equal it means kakanninka yan gane ne koya shine iyayenka kuma yan gane ne wurin da an ka haife ka dai is not relevant wanda an haife ka ba wannan ake yi a duba kamar kai dan gane ko kai ba dan gane ba ne in daya daga cikin iyayenka dan gane ne bi ma'ana kai kuma dan gane ne don akwai wayanda aka haifan su a kasa waje amma iyayensu yan gane ne don shi wayannan mutanen nan duka yan gane ne don shi batun fasfotinka yana da muhimmancin za ka je ka samu mutum guda ko ku biyu ka kara kanka gashi nan baka jin turanci baka jin ankaranci baka jin arnanci domin shi mai shin nan ya lidinka zai bari kominka ya je cikin gaggawa sai ka samu sauki a cikin karban fasfotinka wanga da ehm, nasiya ne akwai yawancinmu ba mu da bebset mu je ka mu da mun yi girma yaranmu yana da muhimmanci an ka haife su mu karba musu birth mu ajiye muka karbi birth eh, nan takaddu na haifuwa kenan ko mu samu mu ajiye musu don wata rana na biyu muka yi passport mu passport dai na samani bai bacewa don <laughs> muna gan passport kamar wani abu ne ke da muhimmanci da don shi kowane lokaci duka wurin mu yake na biyu kenan shi ne batun gana card kuma Ghana card wurin nan ne za mu je mu karbi Ghana card mu muke sassaran samun masala amma a cikin mu wayanda za su samu Ghana card duka zan roke ku mu ta keep Ghana card mu da kyau ga ganawa kowane lokaci yana yana wuri yana yana tare da ni shine na hudu kuma wanga da roka zan yi muku an ka je neman passport in masala ya auku wurin zan roke ku a samu hankuri kira samu an shi samu muke muke abin a ofisin mu in baka samu hanya ma ka je ka lodge complaint ka wurin director of passport ba kai da akira mu wanda muke duka in ba mu cikin akira wanda muke duka muka zo insha Allah za mu lead ku mu je da kowar shine a na karshe kuma citizenship act nan mu zama da shi kaman Kur'ani na biyu. E Citizens Act da Constitution nan mu zama da su kaman Kur'ani na biyu don bai da wani girma. Mun yi mu karanta shi within one hour two hours. Mu fahimta abin da ke gudana a cikin eh, citizenship act nan shine wanda ke cikin constitution mu kuma shi kuma bai da wani yawa abin da ke nan da yawan na cikin constitution nan abin da ke cikin constitution nan wayansu kuma na cikin citizenship act amma citizenship act nan ka duba cikin yana farawa ne from wayanda an ka haife su before independence she ya zo kan wayanda an ka haife su after independence she ya zo wayanda an ka haife su after 1969 1979 sannan 1993 1992 don shi ka karanta wangan nan zai baka karin bayani eh, dangane abin da ke cikin 1992 constitution nan na 1992 nan da abin da yake gayawa ne kai dangane ne daya daga cikin mahaifinka ko ko great grandparents ka shin nan ko ko itan nan ganin ga ta fito don shi ina muku godiya sosai da haduwana da ku a wanga lokaci da wanga daman da kuka bani don mu samu mu'amala da ku dangane abin da ke damun ku karban fasfotu da na gana ka na zan kama insha Allah wanga masala ba wani jimawa ba za da da da abin da kokarinku za mu samu da duyoyinku za mu samu mafita akan wanga masala na muku godiya sosai zan nemi izini wurin iyaye na da kakanni na da yan uwa na min izini in dan yi wannan magana <laughs> suna na hawa abdulkarim kwaniya ni yar kuma shi ce na shigo kira ina jin bai wani jima ba ina aiki da gaskiya tv yanzu kuma ina aiki da voice of america kwaspodin mai gida na kenan a madadin dukkanin sarakai nan da aka haɗu shan ce mafi yawanci na ji muryar fulanawa ne ma yar uwa ku ce fulani ce na shigo kira muna mafita da shugabanmu na VOA Mr. Aliyu Mustapha Sokoto muke cewa mun gode maka Allah ya saka Allah ya biya Allah sa kowane lokaci da muka kira kaka zaka saurare mu mun gode. Akan haka muka iso ƙarshen wannan shiri a madadin abokiyar aiki na, Hawa Abdulkarim Yanfaniya ni ne naku abadan abadin Ridwanullah Muktar Abbas ke cewa sai wani sabon mako. Idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma gasa da Shehu Ashaka da rayuwar binni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam ko menene sunanka? Muftar. Muhtari. Oh, Malam Muhtari. To Malam muktari kamar daga wace jiha kake a Najeriya? Ina jihar Kebbi. Ok daga jihar Kebbi kake? Eh, a cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma? Ina karamar hukuma a birnin Argungu. a birnin argungun eh. eh, to gashi nan na ga kaman kana sana'ar sai da goro ne a nan birnin tarayya abuja mm. ah, wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati a ah, sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i ah, kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu bakin gwargwado alhamdulillah mun gode allah eh, to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu bane na boko gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gwargwado dai na yi kwarai kuwa To menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja? Eh to, gaskiya yanayin abin da ya bani shawa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya to wasu suna ganin cewa kamar wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kamar menene ya sa baka zauna a gida ba don ganin cewa ka yi wannan sana'a ko kana ganin cewa a nan abin da kake samu ya fi kamar abin da zaka samu a can gida a rugungun eh gaskiya abin da muke samu nan ya fi abin da ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abin da zaka samu in kana samu naira dubu daya a wuni to nan allah ya da akallan dai ko baka samu ka samu dubu biyu to yanzu kaman wannan yanzu wannan goron naka wannan kaman jarin wannan goron naka kaman na nawa ne gaskiya wannan kallan zai kai naira dubu bakwai zuwa goma to a rana kuma kana ya samun kaman a ce nawa eh to wani lokaci kana ka samu dubu shida hudu takwas duk kana samu a wuni daya wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din to birnin abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganan wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama kamar a ina kake zama a wannan birni na abuja ina zama a cikin area a sokoro wajen ait junction ina cikin wannan line to kamar kana haya ne ko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa yawa gaskiya ba haya nike ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nike samu ma ina zaune a wurin to kamar eh, wani lokaci kake ɗauka kamun ka koma gida a rugungun kamar misali irin na zo lokaci zan samu wata ɗaya ko sama da haka ɗin duka zan iya irin sati bakwai zuwa takwas zan yi wani lokaci zan yi sati tara ko zuwa goma hakan sai in koma gida Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. da Hausa ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.